نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمد عقدة من لساني يفقه قولي ويحكي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na daya ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da biyu mai Allah mu da suke ciki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حسرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وبنجلس يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني اتقوا الله حق تقاته كسولة الله كسولة دوكو كنسا كجسولة لنسا حقيقة لنجنسولة لنسا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن كرقين بسكنكم ya yarda mutuwa ta zo masa illa wa antum muslimun fa sai kuna musulmai kowane ɗaya daga cikin ku yayi kokarin luzuntar ayyuka na addinin musulunci abin faɗa da baka da abin aikatawa da gabbai a tsawon rayuwarsa har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo masa hakikanin jin tsoron Allah shine Abdullahi dan Mas'ud ya fassara kamar yadda Ibn Abi Hatim ya rubuta an yuta fala yusa wa yuzkar fala yunsa wa yuskar fala yukfar ta yadda zai zanto da'a ake wa ubangiji ba sako ake yi masa ba ambatansa ake ba a manta da shi ba godiya ake masa ba bijire masa ko gare masa ake yi ba wannan shine Ita takawa ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa to amma baya iya wa ya zanto wannan shine hali na kowane ɗaya daga cikin mu haka aka nema mu kuma haka ya kamata mu zama amma a siffar dan adam da bangalori na gajiyawa na rauni da yake da shi da wuya ya samu hakan a cikin kowane awa ashirin 24 din amma ya ishe shi abin alfahari ya samu rinjayen haka rinjayen sa'a sama da ayyuka na safo rinjayen ambatan Allah da zikirinsa sama da mantawa da Allah ko kyale shi rinjayen godiya da Allah madaukakin sarki da itirafi game da ni'imomin da ya mana sama da bangarori na bijire masa ko kan gare masa wannan shine abin da ake bukata ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito daga jabir dan abdullahi yace la yamutanna ahadukum illa wa yuqtinu dhanna billah kar ɗaya daga cikin ku ya ce mutu face yana kyautata zato game da ubangiji subhanahu wa ta'ala kyautata zato game da Allah wajen luzunta na ayyukan musulunci cewa za su zanto sanadiyyar tsiransa a gobe kiyama to malamai sun tattauna game da wannan aya hal hiya ayatun mansukha aw hiya ayatun muhkama shin aya ce tabbatacciya ko an shafe hukuncin ta tattaunawar tasu idan sun kulla alaka ne da wannan aya da ayar da ke karshen suratu tazabun da Allah madaukake ce fattakullaha a wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الله يقول كل سورة الله ما استطعتم يا يد كوكا أنا نقول لكم اتقوا الله حق تقاته malaman da suke da'awar cewa ita wannan ta ali murana an soketa? ta ko an shafe hukuncin ta sai suka ce wanda ta shafe ta ko ta soke hukuncin ita ce faɗin Allah ta'ala fattakullaha mastata'tum domin haka tukati hidin kowa bata iya yi ba da haka to ku tsoraci Allah gwargwadon yadda za ku iya waɗanda ko suka ce bal hiya ayatun muhkama aya ce tabbatacciya ba a shafi hukuncin ta ba suna ɗaukan watan aya ta ƙarshen surutu ta zabun a matsayin bayanin wannan take yi kamar wannan ta zo ne mujmala ittaqullaha haqqa tuqatihi ku tsoraci Allah haƙiƙanin jin tsoronsa to sai muke ta tambaya yaya haƙiƙanin jin tsoronsa yake sai wannan aya ta ƙara bayani fattaqullaha mastata'tum shi ne haƙiƙanin jin tsoronsa domin kullum ji haka bai kowanne gwargwadon darajar imaninsa da gwargwadon nauyin takawarsa da gwargwadon iliminsa shine gwargwadon takawar da zai samu a cikin zuciyarsa shine fata kullaha masa ina fata an fahimta wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man an nafsihi ko ulaika hum muflihun nan nan kuma Allah ce ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa sannan ubangiji yace wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba igiyar Allah ita ce alqur'ani mai girma domin ya tabbata cikin sunan tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kitabullahi hablum mamdudun min as-sama'i ila al-ard shi alqur'ani mai girma ita ce igiya da Allah ya zuro daga sama zuwa ƙasa dan haka da aka ce wa tasmu bi hablillah ma'ana ku riko da alqur'ani ne girma abinda duk zai shiga tsakanin ku na sabani wani ya ce halal wani ya ce haram wani ya ce sunna wani ya ce bid'a wani ya ce abu kaza ikhlasi ne da tauhidi wani ko ya ce kafirci ne da shirka to sai ku mayar da littafin Allah ya zanto ne alƙalin ku ayoyi na alqur'ani su za su raba muku musu su raba muku gardama tare da neman fassarar su daga abin da ya inganta na hadisan manzon sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ubangiji ta'ala ya ce fa in taraza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kun yi sabani cikin wani al'amari ko mai da shi zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce dan ku samu tantancewa yake da gaskiya cikin wanda ya da'awar halarci ko haramci waye ke kan daidai tsakanin wanda ya da'awar abu kaza sunna ne ko wanda ya da'awar abu kaza bid'a ne wane ne zai dai daidai tsakanin wanda yake abu kaza shirka ne ko wanda yake abu kaza imani ne da tauhidi da ikhlas babu yanda zai ku iya warware tsakanin ku sai kun mai da abu zuwa ga littafin Allah amma matakar ku ne za ku tsaya ku tattauna ku ga cewa me ya kamata ku yi a hange irin naku da tunani irin naku to dan adam kowa yana da son zuciyarsa babu yadda za a yi musu ɗakin taro ba ce na yi fatan in ci galaba a kanka babu yanda za a yi muje taron tattaunawa da sulhu ba sai kai fatan ka suna sura a amma idan ka cire son zuciyarka na cire son zuciyarka muka ce gaba ɗaya mu za mu yi biyayya ga abin da Allah ya ce mu yi biyayya ga abin da manzo Allah ya ce to sunan ne ake samun haɗuwar kai tsakanin musulmi duk wata hanya ba wannan ba ko da mutane sun ganta gajera za su zama musu doguwa amma wannan ita ce doguwar da kuma gajera domin ita ce doguwar da idan an bi ta kuma za ta kai mutum zuwa ga gaci wa atasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kada ku rarraba abin da ake nufi da at-tafarruq a nan gurin sai yadda za ku kasance firqa firqa wannan daban wancan daban wadancan daban ayar ba ta hana ku yi sabani ba amma abin da ayar ta hana sabanin yayi tasiri wajen rabuwarku ku kashi kashi ko gida gida domin sabanin fahimta wani abu ne da ya samo asali tun lokacin sahabbai gajeren abin da zaka buga misali da shi an dawo da gazatul azab manzon Allah ya shiga gida yana cire yana cire sulkin yaki da makaman yaki sai mala'ika jibril ya shigo yace awada'tum aslihatakum har kun ajiye kayan fada ne manzon Allah ya ce eh, ba an gama yaki ba sai mala'ika jibril ce wa ma wada'atum mala'ikatu aslihataha ba'd har yanzu mala'iku ba su ajiye kayan yaki ba ya ko sauran yaki manzon Allah ce ina za a yi sai banu qurayza a ji a yaki yahudawan banu qurayza domin sun warware alkawarin ka sai manzo Allah ya fito yake da sahabbai man kana minkum سامعا مطيعا فلا يصلين احدكم الاسرى الا في بني قريظه او كما قال صلى الله عليه وسلم yace duk wanda zan sun ji da bi to kar ya ce ya sallar la'asar sai ya zo bani kurela sai sahabbai suka dauki kayan fada suka nufi unguwar ko garin bani kurela akan hanya sai asar sai sai waɗansu suka ce me la'asar kafin mu isa saboda faɗin manzon Allah cewa kar ɗaya daga cikin ku ya yadda la'asar kai masa sai a can baya nufin mu jinkirta sallar in ta yi a hanya abinda yake nufi mu yi hanzari kar kai mana sai a can amma ya zamu mun yi hanzari duk da haka ta sami a hanya kuma Allah ya ce inna salata kana sallal mu'minin kitabun mawquta sai mu tsaya mu yi sallah tana da iyakantaccen lokaci da haka sai suka ce su sallar za ta waɗansu suka ce a'a mu abinda muka fahimta ko ta yi kar mu sallar sai mun yi ta kaga a sai wanda ya fahimci haka wanda ya fahimta waɗanda suka fahimci ai sallah suka yi waɗanda suka fahimci ba za a yi ba sai an je can wurin suka jira sai da aka je sun suka yi a cikin su manzon Allah bai zargi kowa ba kowa ya aiki da ijtihadi idan mutum ya ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da lada daya ibn al-qayyim yace bai zargi kowa ba dan ba wanda ya laifi domin akwai bambanci tsakanin laifi da kuskure akwai bambanci kuskure ka nufaci daidai ka yi amfani da dukkan hanyoyin da in an bi su za a dace da daidai amma saboda kasawa ta dan adam sai ka samu kanka a kuskure laifi guda amma son zuciya ta nufata sun asali ka dawo ayoyi da hadisan manzon Allah dan su goyi bayan abin da kake son ka tabbatar sun asali baka nufaci Allah ko manzon sa kaga wannan babu yanda za a yi hada su daidai dan haka sai manzon Allah bai zargi kowa daga cikin su amma abinda ibn al-qayyim yayi kokarin ya tace a cikin zadul ma'arif fi hadith sirr ibad cewa ko shakka babu waɗanda suka tsaya suka yi sallah sun fi fahimtar daidai dangane da umarnin manzon Allah amma manzon Allah bai zargi kowa ba tunda babu wanda ya gina abin sa kansa a nan gurin na kawo wannan kisa da ke cikin sahih bukhari dai in tabbatar man da cewa a ya iya yiwa wa yi sabani amma idan an yi sabani kuma sai a rarrabu da sahabbai suka yi sabani waɗanda suka ce mili asirin, waɗanda suka ce sai an yi aikan ai ba su rabu ba waɗanda za su yi sallah suka ce zani waɗanda suka ce bari mu jira ku gama ko mu tafi tare amma in yanzu ne to an riga an yi tsakanin Musa da Khadir kenan ha za ka rabu bai nima bai da sau na biyu ka bi tawilin malam tattafi alaihi sabara da an riga an rabu kenan kuma ila yawmin tanadi ba za a sake haɗuwa ba wanda ko ba hakan ya kamata mu ba sabanin fahimta daban amma rabuwan kan al'ummar musulmi daban Allah bai hana mu sabani ba dan ya riga ya san sabani wata siffa ce ta samu bil adam sai mun yi ta amma ya hana mu kada sabani ya tasiri wajen raba kawunan mu da yakan junan mu sannan ya nuna mana in mun yi sabani ga hanyar da za mu warware fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير sai in وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ubangiji ta ala ce wa ta sumu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah akan ku in kuntum a'da'an yayin da da kuka zanto abokanan adawa da juna ana magana da sahabban da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam domin sun keto rayuwa ta jahiliya ta kafin saukar alkur'ani kafin zuwa manzon Allah rayuwar jahiliya kuma akwai rikici a cikinta da yawan fadace fadace tsakanin waccan kabila da waccan kabila daga tsakanin yakin da ya yi shekaru arba'in ana yi sai yakin da yi shekara ɗari ana yi ka duba harbu bu'ad tsakanin al-aus wal khazraj sama da shekara ɗari suna yaƙi da juna suna fada da juna suna karkashe juna ka duba har na dahiz wal ghabara wanda yi shekaru sama da arba'in yaƙe-yaƙe da suka fito lokacin jahiliya na kabilanci tsakanin wancan ƙabila da wancan ƙabila suna da yawa to amma sai Allah madaukakin sarki ya azurta su da shiga musulunci suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka zanto kamar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya gaba ta jahiliya da faɗa da juna yaƙi da kabilanci da kace juna duk sun mantar da junansu wannan shi ne Allah ke nuna musu wannan ni'ima ce ya musu inda ba su cin wariyar komai ba cikin musulunci sai musulunci ya hada kansu ya sa sun daina zubar da juna jinin junansu sun daina wato ainihin kona dukiyoyin junansu musulunci ya musu gada shine ma'anar wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah akan ku in kuntum a'da'an yayin da da ku zama abokanan adawa da juna wato ainihin kuna kisan juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku ya daidaita ku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zanto yan uwan juna a sakamakon ni'imar Allah ni'ima ta ne ni'ima ta musulunci ni'ima ta alqur'ani ni'ima ta turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا kaga wannan ni'ima din da ke cikin wannan aya ita ce ni'ima ta musulunci ita kuma ake nufi a nan wurin wa zkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana aya ta nuna sun zama yan uwan ada masu gaba da juna daga baya suka zanto yan uwan juna amma ba ta nuna faɗin gabar ta su ba da zurfin da gabar ta kai ba amma a cikin suratul anfal an nuna zurfin gabar wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Allah ya ce idan munafikai sun so su yaudare ka ko sun su yaudare ka sai duk kullum da abin da za su kulla fa inna hasbaka Allah Allah ya wadatar da kai ba za su iya cin maka ba ba za su iya cutar da kai ba huwa allazi ayyadaka bi nasri shi Allah shi ya taimake ka da agajinsa da taimakonsa wa bil mu'minin kuma shi ya taimake ka da mu'minai zaratan sahabbai a cikin al-kuffar wa ma bainahum wa allafa bain qulubihim ya hada tsakanin zukatansu bayan sun kasance cikin wani halin da lau an fakta ma fil ardi jami'an da za ka ce da duk abin da ke ban kasa na dukiya wajen sasin tasu da samar da sulhu a tsakanin su ma Allah ta bayyana kulubi da ba za ka iya hada kansu saboda gabar ta kai makura walakin Allah Allah ta bayyana amma Allah ya hada kansu innahu azizul hakim Allah shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma shine hakim mai hikima cikin al'amuransa dan haka annabi yace واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم دا كافون كشي مسلم كن كسن على شفا حفرة من النار أجاء توتا جيفا رام موتا شفا معنى فر وطرف wato gefe ko gaba hufra shine rami minan nari na wuta fa an kaza kun minha sai Allah ya samar da ku ta hanyar furta kalmar shahada ta hanyar shiga addinin musulunci kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun dan ku zanto shiryayyu kimtatsu ya ubangiji ka samu cikin shiryayyu waɗanda suke kimtatsu a nan gurin kamar yadda na faɗa ubangiji ta'ala na hana mu bari safani ya tasiri a tsakanin mu kai da zamu rabu gida gida manzo Allah kuma ya faɗa ya ja hankali cikin hadisin da ibnu majah ya rawaito cikin sunan dinsa al-imam ahmad dan hanbal ya rawaito cikin musnad dinsa daga anas dan malik Allah ya kare ta a gare shi manzo Allah ya ba da labarin cewa ahlul kitab sune yahudu da nasara sun kasu kashi 72 mu kuma za mu kasu kashi 73 cikin kaso 73 din nan wanda sabani zai samu da uku. dukkan kaso gaba ɗaya ƴan wuta ne sun kashe ta su ne ƴan aljanna su wane ne kan aljanna sai ce waliyal jama'a su ne jama'ar musulmai idan an ce jama'ar musulmi ba a kiran jama'a da suna jama'a sun suna karkashin shugabanci ɗaya, kuma karkashin koyarwar littafi daya to sun zama jama'a amma idan littafi ɗaya, amma wancan shugaba ne wancan shugaba ne ko kuma shugaba ɗaya. amma kuma da tafi a karkashin kasa daban-daban ra'ayoyi daban-daban san zuciya daban-daban har yanzu ba su zama jama'a ba dan haka waɗanda suka fi nasarar tsayawa karkashin jagoranci ka karkashin koyarwar littafi ɗin shi al'ƙur'ani da sunnar manzon Allah wannan su ne jama'a ko da yawan su a cikin sauran ragowar musulmi ba su wuce kashi ɗaya cikin goma ba su ne jama'a waɗannan kuma su ne saura wanda ba jama'a ba to shi ba abin da ke zama jama'a sai sunan annabi tauhidi da sunna su ne jama'a kuma su suke samar da jama'a kuma su suke durkusawa su haifar da jama'a kamar yadda bid'a da shirka da san zuciya kuma su kuma su suke haifar da rabe-rabe da kashe-kashe da yanke-yanke na al'umma ina fatan kun fahimta babu yanda za a yi mutane kansu ya haɗu sai sun haɗu kan tauhidi kuma sun haɗu kan sunna babu yanda za a yi jama'a ba su haɗu kan sunna ba ba su haɗu kan qur'ani ba kuma ita ɗauka kansu zai taɓa haɗuwa ko sun da a wani da kariya suke yi idan ka ɗauki bid'a a matsayin ta na bid'a yan bid'a gaba ɗayan su suna faɗa da dukkan wanda yake shi so yake ya bi sunna ko ya ambaci sunan kungiya ko bai ambaci sunan kungiya ba shi dai in ya ce sunnar annabi da so ambi bi ko duk an bid'a na jama'a masu duk bid'a na adawa da kuma a cikin yan bid'a suke su haɗa kai don su yaƙi waɗancan masu bin sunna ɗin to amma idan ka dawo kuma da bid'a din su kuma kansu a haɗe yake su duka in mm, mm, kansu ba a haɗe yake ba saboda bid'a ba ta iya hade kan mutane sai dai ta idan ka ɗauki bid'a a matsayin sa na bid'a idan ka haifar da mutazilanci wanda yanzu ɗan labarin mutazilanci suke ji ba san shi ba duk da cewa tunanin mutazilanci na nan a rubuce a cikin rubuce rubuce na littattafai ana karantawa ko da boko ko kuma da hausa ko da larabci bid'a ta haifar da kawarijanci bid'a ta haifar da shi an ci to duka waɗannan za ka iya cewa ba su da yawa a cikin al'ummar musulmai na Najeriya amma ɗauki sufanci bid'a ce ta haifar da sufanci sufaye su kaɗai kansu ba zai taɓa haɗuwa ba har yanzu a ta sufiya mu domin a cikin sufaye akwai ɗariƙa kaza akwai ɗariƙa kaza akwai ɗariƙa kaza ɗariƙun nan in ka ce ku zo ku haɗe ku duka ko yadda da wali ɗaya ba za su yadda ba don kowa na ɗaukan waliyarsa ya fi na wancan daraja ya fi na wancan daraja inda za ka raba dukiyar duniya akan ka hada kansu ba za ka hada kansu sai fa in ka biyo hanyar da annabi ya hada ya bi ya hada kan larabawa a lokacin jahiliya ita ce hanyar koyarwar littafi daya kuma sunna daya alaikum bi sunni wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai in ka bi wannan tsarin ka za ka hada kan mutane amma ka kara abu hada kai da sauransu wannan kowa zai faɗa haɗin kai haɗin kai wata su ko kowane malami ne karanta ta akan mimbari amma yanzu zuwa ya kace ba zai iya aiwatar da ita kace ya watsar da komai da ba alqur'ani da hadisi ba zai iya ba yana da wahala sai wanda Allah ya wa gombe kasar to dan haka ya ɗan uwa manzon Allah ya ce babu yanda za a yi a samu kai kai ya haku sai an samu sai an samu jama'a wahiyar jama'a a wata riwayar daban na hadisi da aka tambaye shi su wane ne kashi ɗaya da su kaɗai za su tsere cikin saba'in da uku sai ce ma kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda suka zama akan irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina yau din da annabi yake nufi ba yau ta mutu asabar ba yau ta lokacin yana da yau ta kafin mutuwarsa yau ta lokacin ana masa wahayi yau ta lokacin da babu wani shugaba sai shi manzon Allah da babu wani littafi sai shi alqur'ani da babu wani tsare-tsare sai hadisai da abinda aka fahimta cikin su ko aka fahimta cikin Alƙur'ani ba yau irin samu mutu ba ga shehi wani ga wali wani ga kungiya wani ga wani wani yau ta waccan wanda imam malik ke cewa duk abin da bai zama addini ba a waccan rana a yau ba zai zama addini ya faɗi wannan a shekara ta imam malik da rasu shekara ta 93 bayan hijira yana jin kamshin lokacin annabta da gaske annabi ba amma a wannan kwanakin da yake yau din nan abin da muke ciki ba za mu iya gyara shi ba sai mun koma abin da annabi yake lokacin yana da rai to mun ko ne nemi mu gara san lokacin mu da lokacin imam malik ibn anas kaga abin da ba kankani ba da haka yana da kyau mu kalli wannan abu ta wannan siga mu fahimta cewa babu yanda za a yi al'umma ta gyaru annatu sai ta bi alqur'ani da hadisi ma kana ala misli ma ana alaihi yabu ashabi wanda ya zanto a kai irin abin da nake kai wannan sahabbai na manzo Allah ce su kadai ne waɗanda za su tsira gobe kiyama to da haka lalle ya kamata mu fahimci wannan ayar da ya dace dan da yawa zaka ji malamai idan sun karanta ta wa'ata fi bihamdillahi jami'an wala tafarraqu ku hada kanku a daina zagin juna a daina zargin juna ko shakka babu zagin juna baya da kyau zargi na juna baya da kyau amma a daina yau juna fada a daina yau juna gyara idan an yi kuskure haka ayar take nufi aya kan da kai da zargi juna ba ta yadda ba mu kafafa juna ba ta yadda ba mu la'anci juna ba ta yadda mu duk wani abin da zai amma shin mu daina yawa juna fada mu daina yawa juna gyara kai su muka kyale da abin da daga dama yi ni su mun kyale ka abin da daga dama kai haka ayar take nufi inda haka ne da abubakar bai wa umar inkari ba da umar bai wa abubakar inkari ba da Uthman bai wa ali inkari ba da ali bai wa Uthman inkari ba tare da cewa tarihin sahabbai a cike yake da yadda sunan su yake jaran juna akan matsaloli na addini duk da yadda sahabbai ke girma sai Abu Bakar amma in yayi abin da ya daure masa kai sun ce ba haka ba ga yadda muke gani ga yadda manzo Allah ya shi kanshi wani abin da ya ke sai ce cikin kuwa ya san sunnar manzon Allah akan wannan neman izini idan an yi sallama ka ce assalamu alaikum a ce wa alaikum assalam a adkhulu in shigo Umar bai san wannan hadisin ba sai ta hanyar wani sahabin da yake kasa da shi wajen daraja ɗaya daga cikin sahabbai Abu Musa al-Ash'ari da kowa ya zo gidansa yace assalamu alaikum Umar yace wa alaikum assalam sai ya adkhul sai Umar ya banza da shi yace kuma assalamu alaikum wa adakum ne ba da su yi kai da yaji shiru ba ya wata iso ba sai ya tafi Umar kuma yana cikin waɗansu harkokinsa bayan ya gama sai ya fito ina ne sallama ba mu dai abubuwan musan gama ta sai ya tafi ya tafi ina ya tafi sai ya dai bin gida me yasa ka sallama ka tafi sai ina ne mu izini ba sai ya shigo manzo Allah kuma ce idan na ne idan ka ne izini ba sai shiga ba ka yi tafiya to na ya tafiya yace sai ka kawo mun inda manzo Allah ya faɗa sai suka tafi cikin gari suna yawo sai suka zo wani majalisi suka samu adabi na sahabbai umar ya tambaye su a cikin ku akwai wanda ya san manzo Allah ya sa faɗin wannan sai suka duba cikin suka ce waye ya rubuta a cikin wannan majalisin sai aka ruba ga Abu Sa'id al-Khudri ya rubuta aka ce tambaye wannan ya masa fatawa ma'ana sunna ce gaba gari kowa ya sani a madina Umar bai sani ba aka sanar da Umar eh manzo Allah ya ce hadisi yana nan cikin sahih Muslim Umar kan ka ya karɓa duk da girman sa a sai ana cin gyaran duna kuma ana yi wa juna tsarin bayani ayar ba ta nufin karɓar zargi juna kamar da ɗan suke cewa a a kar aiwa juna faɗa kar aiwa juna gyara a a ma'ana kai shi ne shi ya zanto sun fita da addini ke amma in yi maka raddi ta hanyar da ta dace kai mun raddi ta hanyar da ta dace lokacin da kai kuskure dole in faɗa ko a rediyo ko a talabijin sai ne lokacin da nake faɗa ba ruwana da sukarta fari ne kai baki ne mai kiba ne siriri ne bakulatani ne yamuri ne kai kanuri ne bahaushe ne duk wannan bai dame ni ba domin idan na zo ina cewa babur ne kai da barbare ne kai kanura ne ba fulatani ne wane ne to lokacin kuma ba mayar da martani nake na ilimi ba so nake in huta haushi wannan ba magana ce ta ilimi magana ce ta jahilai akan kowane titi a iya ta magana ce ta jahilci ba ta da asali cikin addini amma lokacin da nake abinda waɗansu suke cewa kaza kaga na karanta ma waɗansu ko su na gaban faɗa ba sai ma sai ka ce waɗansu malamai sababbi sun fito suna nan suna cewa kaza sai ba aika waɗansu sababbin malamai ma'ana kai ba ka karanta ba ko na baka faɗa ba ba ma faɗi abin da na faɗa kai kaɗin su ka kyauta ko shakka babu kayan amfani da kalmar da ta dace baka ce ba wani bako wani kaza wani kaza domin da ka ce wani bako wani kaza ba na ka fita daga bangaren ilimi ka kuma bangare kuma na jahiliya a lokacin nan baka dara kowane mutum da yake yawo kan titi yana shan rake yana jefar da bawon ba matsayin ka ina ba ta an fahimta ba amma magana ta ilimi ne sai ka ɗauki al-haqa'iq al-ilmiya ka ce an ce kaza kaza da aka ce kuskure ne saboda dalili kaza saboda hujja kaza saboda aya kaza saboda hadisi kaza to da haka ilimi ke rawa kuma da haka mutane suka fahimta addini amma idan aka yi shiru aka ce kar kowa ya ce komai ba da mutane suka wani har sai ya mutu ko ma bai yi amma idan aka yi rigima aka zo aka ce a tayyama wani ya ce a shafi har gwiwa wani ya ce ba za a shafi gwiwa ba nan za a tsaya shi wanda aka rikitar yana ne bayani kai wanda kace a shafi har gura ne dalilin ka kai wanda kace a shafi wuya hannu ne dalilin ka ya je cikin bukari ne mu karin bayani ko alai ko a faɗa musu kaga ya karu amma in haka sai mutu bai iya tunama saboda kai kai gudu ne dan sun wani wa jura ka ne wa juna kar wanda yake kuma wannan ba addini bane a ce abin da aya ta kanci za mu iya sabani amma kar mu lalamu za mu iya sabani amma kar mu faɗa ko da mun samu fahimta fahimtar mu ta bamban in ɗauka cewa na yi da musulunci ka duk da kurakuran da nake ganin kana yi ka yadda da musulunci na duk da kurakuran da kake ganin ina yi ya rage da yaya zan yi in gamsar da kai da kuskuren ka danka kuma ka daina ya za ka gamsar da ni da dalilai kwarara ba da yawan shekaru ba ba da an daɗe ana yi ba ko an da a wajen iyaye ba ni dalili kan farla na lokacin azhar wanda zan fahimta cewa kuskure ne ki to ga wannan shi da abin da ake fahimta a jini ina fatan dai mun kan cewa ba aya wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa اذkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الإمام مسلم يا رويتو حديثي شكي إن لم تتلل تافنسا من ذل الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إن الله يرضى لكم ثلاثا wa yakrahu lakum salatan ubangiji yana ko muku ababe guda uku ya yadda da waɗannan ababen game da ku sannan ya ƙi muku al'amurra guda uku abu guda uku da ya so muku yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ababe guda uku kenan ku zo ku ka mata su kada ku hada shi da wani ku yi riko da igiyar Allah na faɗa muku a dazu kar lokacin ne muka tsawo manzon Allah ya ce kitabullah hablum mamdudun min as-sama'i ila al-ard igiyar Allah al-Qur'ani ku yi riko da igiyar Allah kar ku raba sannan wa antu nasihu man Allah Allahu amrakum wanda duk Allah ya ba shi shugabancin ku ku yi masa nasiha ita kuma nasiha iri biyu ce in yayi daidai sai ku karfafe shi ku yi masa addu'a ta gari in yayi kuskure sai ku sanar da shi kuskuren ta hanyar da ta ce ba ta fuskar cin mutunci ba shi ne munasaha din abu uku Allah ya yarda da shi amma wanda bai yarda da su ba cikin ababe guda uku ya yasrahu lakum qila wa qala wa kasrata su'al wa ida'ata al-mal ya ke muku qila wa qala yawo da jikinka da tsegumi an ce sun ce daga wannan falo zuwa wancan falo daga wannan majalisi zuwa wancan majalisi duk inda ta je ta ji miya sai ta faɗi magana yadda ka gana ba ta jin tsoron Allah haka idan ka je san gurin kuma ka canja yau ka yi wannan a gaban sa gobe kuma ka je san ka zage shi kila wa qal da kasratu su'al yawan tambaya cikin abin da baya da amfani sannan idaatul mal wulakanta dukiya da kashe ta ba ta hanyar da za ta zanto mai amfani ba ko hanya ko mai amfani ke inda wadda ta fi ta amfani an fi so ka kashe dukiyarka ta hanyar da ta fi amfani ka kyale mai amfani aya ta karshe Allah ya ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وبنجد يتي ولتكن منكم أمة أتكون كل اللي أساموت الأمة لفظ الأمة يعني جماعة أسامونا أدبي متاني adadin da zai wadatar a يدعون إلى الخير وانت تجي ilal جواز الخير kira zuwa ga alkhairi shine kira zuwa ga dokokin Allah abinda za mutum zai ce ko mutum zai aikata tun daga farallai har zuwa ga mustahabbai har zuwa ga al-akhlaq tabi'u da halaye na gari da al'ada na dubba na zaman tare lalle a samu al'ummar da ke kiran mutane zuwa ga haka ya amuru wa ya'muruna bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna yin hani daga mummuna idan an ce al-ma'ruf abin da yake sananne ta fuskar halarci ko wajibci ko musahabbanci a shari'anci sai ya zanto mafi zama al-ma'ruf shine tauhidi da kaɗai ta Allah da biyayya ga manzon Allah sannan da sauran dangin abin da zai biyo bayan sa shi kuma al-munkar dukkan abin da dalilai na shari'a suka kishi kuma lafiyayyen tunani ma ya kishi daga ciki akwai shirka da munafunci da dukkan ayyukan sako da za su biyo baya Lallai a samu al'ummar da ke kira zuwa ga al-ma'ruf wato kyakkyawan abu da kuma take hani zuwa ga barin almunkar idan an samu irin wannan wa ulaika humul muflihun irin wannan su ne masu rabauta to masu rabauta su kadai a matsayin na masu kira ko tare da wanda suka an samu ko sai ka babu tare da wanda suka an samu dukkanin su masu rabauta ne wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da ita dangane da wajibcin abin da ake kira al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko kuma abin da ake kira al-hisba a yare na fuqaha'ul musulunci wato hisba idan an ce hisba wani adadi na mutane wanda gwamnati ce za ta kafa su waɗansu kuma ta ɗauki suke nafila su yan aikin sa kai wanda za su rinka umarni da kyakkyawa suna hana mummuna wanda za su ga wurare na aikata barna suna ƙoƙarin su hana mutum tsakanin su da shi in kuma ya ki su sanar da hukumomin da abin ya shafa ya a hana wanda za su ga su wane ne suke da gidaje na sayar da muggan kwayoyi zuwa suke da kan zuwa suke da kantunan da suke sayar da barasa ko suke sayar da kwaya ko tabar wiwi dan su kokarin hana su su musu wa'azi su da su in sun ki su kai karan su wajen gwamnati gwamnati da su mataki a kan wannan su ne umma din waɗanda da su ne wato ainihin ubangiji ta Allah ke kallon gari da rahama gaba daya su aka rasa shi yasa aka halakar da mutane da sai ka sai gaba ta kafin ne falaula kana min alqurun min qablikum ilu bakiyatin ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنزلنا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين إنما أنت مؤلو بقية وأن تلقوا أن متعلين كرسي أتكن متعلين أنه هودو da mutanen annabi salihu da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi shu'aibu da kowane gari da kowace jiha da kowace karamar hukuma da kowane amarin ina ma a samu ulubatiyya mutanen kirki yanhauna anil fasadi fil ard wanda za su rinka hana fasadi a banka su ce ba daidai bane kai su fadakar su hana Ƙungiya ta mutanen kirki taron jama'a na mutanen kirki su ne umma din karkashin limamin juma'a na gari ko limamin kamsu salawati na unguwa karkashin lawani na gari ko dagaci ko hakiki ko karkashin sarki ku duba kiyya ya kuka yi su ko ba za su ne ba ulu gafiya ana bukatar a samu waɗannan sune wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair dan Allah idan an samu wannan za a fasadi a gari to amma ya mutum zai zo a unguwa ya buɗe shago yana sayar da kwaya yana sayar da tabar wuri yana sayar da giya ba wanda ya masa magana lawani bai masa magana ba liman bai masa magana ba da tijan unguwa masa na ya kamata duk ba su masa magana ba in ma ta kai kara karamar hukuma sai amma na lokacin gaman ba abin da zai ko ta na lokacin gaman ba abin da zai in ka faɗa wani kansala ba abin da za a yi idan ka je za ka kai kara a gwamnatin jiha da yake ina za ka shiga ta wace ma'aikata suka kashe wani kwamishina suka kashe wani samun suka kashe ya za a mu zauna lafiya da akwai zaman lafiya ba ta yanka samu wannan a da ana zama na fisa jirin lafiya a cikin garurukan idan ba ko zo kawai ko zo da ni kai ba kwanka ne ba sai ka tafi da shi masallaci a yi sallah ko ta azhar ko la'asar ana gamawa sai su gabatar da shi wajen liman ka sai na yi baki bako daga gari kaza kuma zai gwada kaza ga sunan shi wani jama'a duk su gan shi bako mutumin kirki mutumin kirki ga shi sunan shi wani an ta ake wannan zaman lafi su bilin lahi na da saboda ka ba zai a yi bakon barawo a gari ko bakon barawo a unguwa ba hillu ba mutanen unguwa kansu tsarin da suke cikin na zamantakewa su ba zai ba da dama su bakon kansu amma yau sai baki nawa a gonan gonan su sauka gonan su fita ba wanda ya kace musu da daga ina kuka ko ina za su ba ruwan su da lawanin unguwa ba ruwan su da limamin unguwa ba ruwan su da zaki zan unguwa ko masana ya kamata unguwa amma ko su unguwa da suka tsara wannan a karan kansu yau kansu kiyamul laili su tanadi ruwan alwala ko kasar da zai ma kar rana ta faɗi ko da su la'asar ba ruwan ma babu kuma ba kasar ma ba ruwan alwala ma'ana su yau kansu faɗa da ya kamata mulkin anguwar mu mun kasa kwamiti da mutanen kirki a ƙaramar hukumar mun kasa kwamiti da mutanen kirki duk da kun da ya kamata san kowa jama'a duk wanda ya bako zai faɗa wa sarki ko ne ko faɗa wa shaman rokar zaman ko kansala ko liman ko lawani ina da bako ya zo da gari kaza zai kwana kaza da ne shi wani ana ganin shi ana kuma shi wata bayan da ai wani abu ya kasa ɗauka wannan bakon amma kai kana da bako ne ina da bako wancan ma na da bako ko ya mana da bako ya zo ya duk lokacin da ya gana ma mutane kike da mutanen manzo don za su shigo garin mu ko ku zo mu ci ɓanna kuma su ko za mu da hanyar kama su lalata tarbiyyar garin mu su lalata tarbiyyar unguwar mu sai ga cewa a tsakankanin mu mu al'ummar musulmi waɗanda muke da wani tsarin zama mai ban tsaye da muna gada karkashin ayoyin alkurani da bisan manzon Allah sai wani zai kama haya lokacin da zai kama haya ko mai ba haya ko kiya sai tare gidan da zai ba haya din bai tuntuɓe mu ba wannan mutumin me zai zo sai unguwar mu me zai sayar ya buɗe shago ba mu san me yake sayar ba mu san sana'ar da yake ba duk mu san wannan ba da sassafe sai ya fito daga cikin sai tawul a gindinsa ko gajeren wando da tsatan burusi yana yana broad ɗan mu ɗan shekara goma sha biyu balagai sun wuce suna ganin gashin kirjinsa mu kuma saba ganin wannan rashin mutuncin ba amma mun ba su ba haya an gwarin kuma yana yi ko mu ana ba sai mutum da shi wannan al'adar da ku ne a rinka yawo da ganye ko a rinka yawo da kaza ko a rinka yawo da kaza amma in zaka zauna a gurin sun kasu kursi jikin ka ba mu ce sai mun mutsanta ba ka furta kalmar shahada ba la ikrahu din amma su kursi jikin ka ai mutunci ne su kursi al'aura dan me zaka yawo tsara an gurin sai da zo mata su suna yawo biskit ƴaƴan mu kanana su koya duk wannan laifin mu ne duk laifin mu ne shi ne muke karanta wannan ayar dan mu mu dabbaka ba sai mu dauka sai mun yi abu daga gari zuwa gari daga jaha zuwa jiha sai lakta a can lakta a can gurin a unguwa za mu fara wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun da haka ake gyara yanzu in za ku yi wannan za ku iya wannan a unguwarku ko da jihar ku ba ta shari'a musulunci ko kuka ki yi kuna jira kuma gwamnati ta yi ko shakka babu gwamnati idan take yin shari'a musulunci Allah zai kama ta da laifin mutum ba a tsawon shekarun mutum ko shakka babu kuma da kuka gyara unguwarku Allah zai kama ku da laifin ku gyara unguwarku ba cikin abin da kuna da iko ne yanzu kafa waɗannan kwamitocin na mutanen kirki da dattijan unguwa da gagara dan zami kuma sai mun je gwamnati jihar ta ba mu lafiya da muke da wadansu kwamitocin da ba wannan ba mun tuntuɓi izinin gwamnati ba sun yi su akwai ababen da dole gwamnati za ta yi ita ce kaɗai za ta yi gwamnati ce kaɗai za ta iya cewa daga yau bakwai da watan ramadana mun ba da shelar cewa dukkan wani mai lafiya sun sayar da giya a jihar barnamin soki wannan ba mai irin wannan limamin masallacin alhaji indimi ba zai iya ba limamin kofar shehu ma ba zai iya ba limamin waye ma ba zai iya ba ko ba haka ba limamin kofar gidan martaba sarkin kano ba zai iya ba gwamnan kano ne zai iya wannan gwamnan borno ne zai iya wannan gwamnan yobe ne zai iya wannan mun soke duk wani mai lasisi na zai da giya mun soke duk inda ake karuwanci mun soke duk wanda yake da gidan hayan da karuwa ya sallame su in ba haka ba gwamnati ta kwace gidan sannan sun da gidan ta rasa tsarki ka sa shi ai da ake shi kan a cikin ai ba ta kama shi da yawa ya kamata a musu kai to sai a tsarkake gidan sai a ce an miƙa shi ga ya zama wakafi gwamnati ta mayar da shi wakafi duk abin da gidan samu na haya a kai masallaci kaza a ba kungiyar da'awa kaza a ba islamic center kaza a yi wane ne ayyukan musulunci za a kwashe za a kwashe biyu aka yi kaza ko aka yi ina nufin da waɗansu dokoki masu tsauri wanda suka dace abin da nake faɗa yanzu kamar mashru ne wani project ne nake istilahin sa idan za a yi proposal ne nake istilahin sa wanda in za a yi za a samu gyara jama'a sun yi waɗanda a kuma sun ungoya gwamnatin jihar kuma ta yi nata aikin da ke gabanta don Allah da ke wannan project na shari'a ne ke project din gyara kalka ai ko ba kalka kan za a shiga aljanna amma muna son kwalta ko shakka ba amma kuma waɗancan kuma waɗansu sinadari ne na shiga aljanna saboda haka jama'a dole sai an haɗa kai tsakanin gwamnati da jama'a dan a kawo gyara a cikin gari ubangiji ta ana ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun man zalla kitaba ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusifanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum sauran ilis in ba ku je in ba ku tashi kuna umarni da cewa kuna hani daga mummuna ba ko ku yi hakan ko kuma ubangiji ta Allah ya turo muku da wata ukuba da za ku tashi kuna addu'a ya yayi kuma kiyayewa wala takunu kal ladina tafarraqu kada ku kasance kamar waɗanda suka rarraba cikin yahudu ko cikin kirista ko ne kashe wani ina ganin likitan da yake a northern island kirista ne ke kirista saboda ne ga kuma hujja ta zama su cewa kashe kaka. Allah ke kar zama su kamar haka din kuma واختلفوا سكا تابا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم irin masu saɓani da karkasuwa bayan hujja ta zo mutu amma suka biyo son zuciya irin wannan suna da azaba mai girma Allah ya tsare sai Allah ya يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد للمن العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور دوبين يسوع أولئك لهم عذاب عظيم سنة عذاب من جرمة يوم سنة عذاب من جرمة ذات فاضي سنة ألا يتوذر يوم تبيض وجوههم رانا لو أنت تشوكي ذات لك حسك وتسود وجوه waɗansu fuskokin kuma za su yi baki fa amma alladhina tawaddadu wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su za su zama baka kirin da su za a ce da su a kafartun ba da imani ko sun kunne ko kafin sai bayan da kun yi imani kuka yarda kuka bar addini fa dukul azab sai ku dan azaba mana bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuka kasance suna yi wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su suka yi haske fa fi rahmatillah irin waɗannan suna cikin rahmar ubangiji Allah sa masu cikin su in fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta wato ranar tashin kiyama kenan waɗansu fuskoki ke fari waɗansu fuskoki ke baki wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idhin basira nadira suna kyalli suna haske basira waɗanda suke kuma amurkuki wato fuskokin da suke farare kuma za su yi kyalli fuskokin da za su yi baki bayan bakin kuma ga fuskar amurkuke kuma wani abin da yake ma mai ƙara ban muni shine bayan fuskar mutum baki ga fuskar amurkuke ya ɗaure fuska bakin gani ko cewa mutum ya ɗaure fuskar muni yake balantana ko mummuna balantana ko fuskar baki wani sai kuma ya zanto idan su sai Allah ya ji fitar da shi kamar an kaɗa bala wa nahsuru al-mujrimina yawma idhin zurka za mu tayar da kafirai a lokacin nan Yau idin a wannan rana zurfa ai zurfatun a ayyuhum fuskokin su sun yi kamar alkaɗa bula bulu su kan karshen nuni menene sababin da zai sa fuska baki anan Allah ya faɗa ɗaya daga cikin sababba a kafarkum ba'da imanikum wato kafirci ke kawo bakin fuska kamar yadda kuma ayyuka na barna da mutum ke yi ke kawo bakin fuska wanda zai kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bi mithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min Allah min 'asim كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون lalle waɗanda suke taron aikin laifi ya yi irin wancan aiki ya yi wancan ya yi wancan barna in suka taru da yawa suna dadar da bakar fuska ran tashin kiyama sannan kuma da kirkirar ƙarya mutum ya jingina ma Allah wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswan lil a ranar tashin kiyama waɗanda suka kirkiri ƙarya suka rinka jingina ma Allah su ce ya haranta bayan bai haranta ba ya wajabta bayan bai wajabta ba irin wannan za su tashi fuskar su baki kirin sannan ko baya da haka fajirci wa wujuhum yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara wato da kafirci da fajirci da kasbi sayyi'at da kuma alkalbu ala Allah ta'ala da kuma al dukkan su ina asbab ne da suke haifar da bakin fuska da ranta shi kiyama idan mutum yi zai kauce kai amma me ke kawo farin fuska ko shaka ba biki shi rodanta in kafirci na kawo bakin fuska to imani na kawo farin fuska idan ya kasance ayyuka na sabo na kawo bakar fuska ayyuka na da'a na kawo farin fuska mummuni za su tafi cikin farin cikin haske yasa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana واغفر لنا انك على كل شيء قدير فلما قال ان امتي يبعثون يوم القيامه واكثرهم ce بنجد كنتم ummatin, امه لفظ كنتم في الماضي ne amma anan an kawo shi ne ba dan ya nuna kasantuwar fi'ili madi ba domin inda za mu fassara shi a hakikalin ma'anarsa ta fi'ili madi sai mu ce kun kasance a da khayra ummatin mafifita al'umma to a yau fa a da can ku mafifita al'umma ne a jiya da shekaran jiya da watan jiya da bara da bara watan ku ne khayra umma mafifita al'umma to a yau fa a ce lafazin duk da fi'ili madi ne lakinnahu maslubuz zamani an tsare shi daga zamani يدل على مجرد الحدث وهي الكينونة abin abinda yake nunawa kasantuwar mu mummunai kasantuwar mu khairar umma a da da yau da gobe da jibi matukar akwai imanin to muna nan a matsayin khairar umma ba wai kun kasance ba dai in kun kasance jiya da shekaran jiya da haka kawai waɗansu suka ce kuntum khaira umma ma'anarsa antum khairu umma ku ne fiyayyun al'umma mafifita al'umma waɗanda ubangiji ta ala ya fitar da su dan mutane ukhrijat lin-nas an fito da su dan sauran mutane su ci gajiyar Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi kamar yadda Imam bukhari ya rawaito yace nahnu khairun nas lin-nas mu sahabbai mu ne mafi fita gata ga sauran mutane mu muke wa sauran mutane gata yace na'ati bihim al-aghlal fi a'naqihim fa nudkhiluhum al-janna za mu zo da su a daure mun sa musu mari mun kamo su a matsayin fursunonin yaki muna kokarin sai mun kai su aljanna ma'ana yana ba da isharar cewa yakin da sahabbai suke yi su ci gari su kamo fursunonin yaki za su ɗauro mutum su da shi a matsayin bawa karshe sai zo furta kalmar shahada kalmar shahada da za su zamanto sanadiyar su gasa aljanna kaga da sasari ko da muri aka ɗauro su da igiya da ƙarfin tsiya yana togewa har sai da aka shi aljanna to wanda suke da irin wannan sufa ai ne sayar umma a sai kenan mai kokarin wani ya musulunta mai kokarin wanda ya musulunta ya ci gaba da dawwama akan musulunci duk mai yin wannan shine khairu umma shi yasa da Allah ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas sai ce me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna kuma kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitab wato kaga al'amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar shine babban abin da ya mayar da mu khairu umma ba wai imani kadai ba shi yasa ma aka gabatar da shi akan imani tare da cewa imani ya fi girma amma sai aka ambaci al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar a tartibi a jerin ayar kafin a ambaci al-iman ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan aka ce wa tu'minuna billah saboda me saboda mu da yahudu mun yi tarayya wajen imani amma muna umarni da kiyawa su ba sa yi muna hani daga mummuna su ba sa yi mu da waɗansu daga cikin kiristan da mun yi tarayya wajen imani amma muna umarni kyakkyawa su ba sa yi muna hali daga mummuna su ba sa yi shi yasa Allah ya saukar da aya ya la'anci ya bamu labarin ya la'anci su zu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam Allah anci waɗanda suka kafirta cikin bani isra'ila kan harshen annabi dawud kan harshen annabi isa dan na maryam kamar wani ya tambaya saboda me aka la'anci dan ba imani sai Allah ce zalika bima asaw wa kanu yahtadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labi ya kanu yafalun sai wa'azi fadakarwa abu ne mai kyau abu ne mai matuƙar muhimmanci karantar da al'umma addini fadakar su dole sai da wannan sannan gari zai kyau in babu wannan gari ba zai kyau ba da haka dole a samu malamai masu jin tsoron Allah masu kokarin juriya da karantarwa da wa'azantarwa duk abin da za su fuskanta na wahala su tunda cewa suna cin gadon annabta ne ladan da Allah ya musu tattali a gobe kiyama ba kankani bane dama in dai za ka yi wa'azi ba yanda za a yi ka ji daɗi sai fa in ka ji daɗin to kuma zuwa yi amma dai ba dan hanyar su take jawo jin daɗin ba in za ka yi wa'azi bayan za a soka in ka ga an soka faruwa sai Allah ya so ya karrama ka aka soka din amma shi wa'azin baya jawo a soka sai dai jawo a tsane ka gwargwadon yadda za ka tsage gaskiya gwargwadon yadda za a tsane ka kuma wanda za su kowa tsare ka sune mala'u وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا fiha idan an ce mala'u wanda kudin su yafi na sauran yawa mulkin su yafi na sauran yawa mukamin su yafi na sauran yawa fada jinsu ta fi sauran yawa da wahala mai wa'azi ya samu goyon bayan dukkanin mala'u ya iya samun goyon bayan wani bangare na mala'u sauran goma su yadda ba to kuma duk waɗanda suke mala'u saboda kuɗi da mulki da faɗa a da ake da su suna yi wa mutane da dama farjini sai mutum ya kasa faɗa musu gaskiya sai Allah ya arzuta shi da taurarriyar zuciya wanda idan zai abin nan idan zai faɗi magana kawai sai yi kokari ya zama makafan binci biyar kasan shi makawo saboda idan sa albe yake baya ganin kowa shi ake gari baya jin kunya ya faɗi komai idan ya so bayan ya faɗa ya buɗe idan ko ba haka ba ubangiji ta ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sai Allah ya ce walau amana ahlul kitab inda ahlul kitab za su yi imani da kana khayran lahum da ya fa alkhairi a gare su sama da wanzuwa cikin yahudanci ko kiristanci ina ma su imani mana sai Allah ta min mu'minun cikin su akwai mu'minai yan kadan wa aktsaruhum al-fasiqun amma mafiya yawan sun kafirce ba su imani sai Allah ta lan illa adha وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما كتفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون التي لن يضركم إلا أذى لن يضركم بذلك يسوس الدكوبة إلا أذى sai dai cutarwa ta baki su zarge ku su faɗa muku bakar magana su zagi addinin ku a jarida su ji kaza su yi kaza amma wannan ba zai hana ku addinin ku ya shiga ba su dan tasirin su kadai duk yawan su ba za su iya muku illa ba sai in an samu sakaci daga bangaren ku bayan da za a yi wanda ba musulmi bai cutar da musulunci sai da goyon bayan musulmi dan da dan gari kan ci gari idan aka sami rashin kishi daga bangaren mu ko shugabannin mu ko wakilan mu a majalisa ta tarayya ta kasa dole ko suka ba ba mana sun kai amma idan an samu wakilai zarata masu kishi wanda za su kare muradun mu a Abuja wanda za ya cutar da mu abinda suka ga alainar da mu a rena mu idan wakilan mu ba su zama tsayayyu ba wanda za su tsaya a buga a ce su ce sun san me suke wakilta sun san al'ummar da suke wakilta amma idan muka bayar da dama dole su cutar da mu Allah ce lan yadurrukum illa azab ba su iya cutar da ku sai cutarwa ta fatar baka wa in yuqatilukum inda za su ce za su yake ku ko kuma ku tsaya ku yaƙe su yuwallu lokuma albar sai sun juya baya a guji sun tafi dan Allah zai dora musu zai sa muku kwarjini al'ummar musulunci kullum tana cin nasara ne a filin yaki gurgudan ikhlasi da karfin imani da ke cikin zukata ba yawan tanadi ko makami da yake na adawa abokan adawa ba duba yakin badar yawan musulmi din da tanadin musulmi bai kai ko da rabi na yawan kafirai da sanadin kafirai ba musulmi ɗari uku da wani abu kafirai dubu kaga ba su kai rabin su ba kenan sannan kuma musulmi gaba ɗaya masu makamai gaba ɗayan su su wuce mutum goma ko mutum goma sha biyar ba sauran ko ba makami kafirai kuma kowa da shi masu tafiya a ƙasa su suka fi yawa waɗancan ko waɗanda suke a kan raƙuma da dawaki da kuma raƙuma da kayan abinci suke ɗauka da kayan kiɗa dai idan an ji an ci nasara a yaƙi a tashi a yawan shi dan godiya ma'ana kaga ba ma za ka hada ba amma ubangiji ta'ala ya taimake su saboda ka'idar kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma as-sabirin abinda yake bukata imani a wurin mu da karfin hali da tsayawa tsayin daka sai ubangiji ta'ala sun sanya albarka cikin dan yukuri kankane sai ga cewa ba za su yi galaba akan mu kun yuqatilukum yawlukum al-adbar thumma la yunsarun sannan ba za a taimake su ba dan taimako daga Allah ne wa man nasru illa min indillah taimako daga ubangiji kadai yake shi ko ba zai taimaki kafirai ba Allah ta duribat alaihim dhillatu aina ma tutu bat alaihim dhillatu aina ma tutu ma'ana ai riga an rubuta kaskanci a kansu. an tabbatar da kaskanci a kansu su ahlul kitab aina ma su tafi duk inda ka same su illa bi hablin min Allah sai dai suna da igiya ta Allah a rataye a wuyan su wa hablin minan nas da igiya ta mutane a rataye a wuyan su ma'ana ubangiji subhanahu wa ya riga ya shar'anta a cikin littafinsa a hana su saka su matukar ba su musulunta ba ba za a kyale su ba sai in za su yi zama na mu'ahada tsakanin su da musulmai so ne su zanto ana zama na amana da alkawalin luka wanda ke cike da sharuɗa da conditions na ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza amma in ba haka ba wato kar ku bari su samu dama da yancin da ba su da wannan wannan shine abin da Allah ya faranta a cikin littafinsa haka ya dora ga lokacin annabi kuma haka musulman farko suka aikata in kaga musulmai sun kasa yin wannan raunin su amma matakar musulunci zai karfi to zai zanto cewa gurbat alaihim zillatu gurbat alaihim zillatu aina ma suka kudu suna na akan duk inda suke illa bi hablin minallahi wa hablin minannas wa ba'u bi ghadabin minallah za su dawo da kusan ubangiji a ranar tashin kiyama wa gurbat alaihim maskana an rubuta wato talauci a su talauci a nan kila ga suna da kuɗi da yawa ta fuskar economy in ka kalli kasar su amma kuma suna da talaucin zuci nasu da yawa din nan kai na san kadan ya rufe musu ido sai suke sun raba ka da hankalin su zai kwanta sannan kuma a hakikanin gaskiya talakan da ke raye a kasar da ta kowace ci baya a duniya ya fi yanci da walwala sama da talakan da ke cikin wata kasa da ta kowace arziki a duniya cikin kasan turawa yaya misalin yake kila ka yana da kwalta yana da tsaro yana da kaza yana da kaza da kaza amma babu wanda ba bashi a kansa mu ko annan cikin cikin masallacin ne kila yanzu da aka lissafa waɗanda ba bashi a kansu sun gonda ke da bashi a kansu yawa shi ko tun komai da bashi a kansa gidan da yake zaune bashi abin hawansa bashi rigar da yasa bashi ya canza sokula da plate plate na cin abinci bashi saboda tsarin su tattalin arzikin kasa na zalunci kowa da bashi a wayansa sannan kuma kowa harajin da ake yi masa ya fi na talakan da ke kasashe irin nan za ka sha kwalbar ko cola daya ba shi ka sai gungunan rock ba shi kwalba ɗaya ta man shafawa ba su ba duk da haraji duk akai komai haraji haka tsarin rayuwar ta yake cikin kaskanci shine gurbat alaimun maskar sannan ga talaucin zuci zuciyar da ba a ayoyin alqur'ani a cikin muhimmancin zuciya ce talakan zuciya ce wanda ba aya ba hadisi ai ka ga matalauci dan kankanin abu sai mutum ya ji kamar zai hangin din kansa ya lafiya kansa amma kai kuwa musibu wannan ta faru akan ka wannan ta faru akan ka amma a kana murmushi da ka ji mai kiran salati ya ce salatu khairu minan nawm ka daina yin barci har sai ka je masallaci ka yi sallah ka kana cikin walwala shi ko yana cikin tashin hankali ko me yana ma ya rasa sai ya tashin hankali kamar ya kashe kansa hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya zuka ta burumi sai ya ta wuce sai ya ta kwaya sai ya ci naman alade sai ya je ya zauna a gidan zu shi da gongon biri yayi wasa da shi <laughs> dan Allah akwai kaskanci da wannan rayuwa wai mutanen mu rayuwar bature ke burge su bature fa yana cikin wahala da kai a zuci wahaltacce ne bature wahala yake cikin mawulakancin wahala shi yasa kake jin yawan isan kai sai mutum ɗan shekara sha biyar ya ɗauki bindiga Dan <coughs> shekara sha biyar sai ya ɗauki bindiga ya je makaranta ta firamare ya rinka harbe yara ba iyaka ya shiga kasuwa ya harbe kowa mu ba mu jin tarihin wannan sai dai mu karanta a jarida amma babu shi a cikin mu saboda imani ba mu da maskana ta zuci tuna wa gurbat alaihim almaskana zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah hakan kuwa saboda sun kasance suna karyata ayoyin ubangiji suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba ba tare da laifi na kisa da annabawan suka yi ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun hakan yana faruwa ne saboda asau sabani da sabo da suka yi wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ketare iyaka sai sai abu na karshe zamu karanta laisu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وبنجد ليسوا سواء ahlul kitab sun zama ɗaya ba min ahlul cikin ahlul ummatun qa'ima akwai al'umma tsayayya waɗansu malamai suka fassara qa'ima suka ce ma'anarsa mustaqima waɗansu suka fassara qa'ima ma'anarsa shine adalar al'umma a cikin akwai adalai ko a cikin wanda suke tsayayyu akan tafarki madaidaici qa'imatun ala hududillahi ta'ala awamirihi wa nawahihi wannan ummatun kaima din yatluna ayatin lahi suna karanta littafin Allah ana al-layli a lokuta na dare wa yasjudun alhali suna yin sujada suna karanta alqur'ani suna qiyamul layli cikin su akwai wannan yu'minuna billahi wal yawmil akhir akwai wanda suke imani da Allah da ranar ƙarshe wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna wa yusari'una fil khairat suna rige da gaggawa da hanzari wajen ayyukan alkhairi wa ulaika min as-salihin lallai irin waɗannan suna cikin salihan bayi ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa ya rawaito magana daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace lokacin da abdullahi bin sallam ya musulunta wanda da ba yahude ne shi da wani adadi mutum uku ko hudu suka musulunta sai sauran yahudawa madina suke cewa ai dama waɗannan su ne watsatsu lalatattu cikin mu in ba dan lalatattu ba waye zai bar addini iyaye da kakanni ya zo ga sabon addini na yara Allah na cikin cikin mu ne waɗannan sai ubangiji ta Allah ya saukar da wannan aya cewa ahlul kitab dai ba duka suka tsara suka zo ba waɗancan waɗanda suke zagin su ne lalata sun amma waɗannan wanda suka musulunta kuma su ne ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun haka Allah ya gasa a wurin allazina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun wadanda muka bai littafi cikin su akwai wanda suke wato suna muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawati yatlunahu talayatu ko dai zanto bi ma'ana at-tilawa ko tala bi ma'ana ittaba'a yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi wato ainihin suna bin sa suna karanta shi hakikanin karanta shi a cikin sa ko dan haka irin sa Abdullahi bin Sallam kenan ma'ana dai wannan sababi na nuzul ko wannan riwaya ta Abdullahi da Abbas ko da Ibn Jarir Tabari ya ruwaito abinda take nunawa tantance cewa waɗanda ake nufi da ummatun qa'imatun sune Abdullahi bin Sallam da ire-iren cikin wanda suka musulunta daga nan gurin kuma ma'anar na iya shafar dukkan wani da musulunta ko da ayyuna cikin ahlul kitab Allah ce wa ulaika min as-salihin irin waɗannan sune salihan suna cikin salihan bayi wa ma yas'alu min khairin falan yakfuru wallahu alimun bil muttaqin wa ma yaf'alu min khairin duk abin da suka aikata na alkhairi falan yukfaruhu wato ba za a hana su ladan ba ba za a hana su ba ladan wannan abin wallahu alimun bil muttaqin ubangiji ta'ala a sane yake dangane da masu takawa kuma zai musu sakamako dangane da ya yi wani lokaci ya riga da haka ne in saya. kalma ta karshe da zan faɗa shi ne a gaskiya akwai wani program na gani jiya a gidan talabijin ko in ce ko biyar tv na manta na wani fafa a jasko ban da nema waɗansu sun gan shi ina ganin a gari na musulmi irin namu bai dace ana haska irin wannan talabijin din ba wannan fim din ba ko da a sauran kwanaki ne da gobe balla sana a cikin watan ramadan wata mai albarka wata mai alfarma domin fasalar da ke ciki da rubin rashin mutuncin da ke ciki ko a garin kafirai ake wannan an yi rashin mutunci balla sana kuma a garin musulmi. fatan mai kasance hukumar talabijin da abin da ya shafa dan Allah su ji tsoron Allah irin wannan talabijin din a daina haska shi a garin musulmi in sun hasko daga Abuja ai nan ba Abuja ba ce in sun hasko daga Abuja Maiduguri Maiduguri ce Kano Kano ce Sokoto Sokoto ce akwai bukatar kar a haskaka wa ƴaƴansu irin wannan talabijin din da zai rusa tarbiyya yana nuna tsarin mace da rashin mutunci ubangiji ta Allah ya mana gafara ya yafe mana kurakuranmu wassalamu alaikum